E, kuma, kuma cewa harin da aka kai kwanan nan har yi sanadin mutuwar wani dan kwangila ba amurke da kuma raunata wasu amurkawa da sojojin iraki na da nasaba da koko shi janar suleiman ne ya ba da izinin a kai harin ina ina dai wannan duk faɗi ne sun samu dai labarin general suleiman ya je iraq sun samu wannan labarin suka so su yi abin da amfani da wannan labarin su kashe shi don sun san matsayin shi cikin harkokin yaƙi na iran kamar shi ne kwakwalwarsu eh, kuwa abin da ya shahi yaƙi to eh, profesa kana ganin ƙawancen amurka da saudiya da kuma isra'ila waɗanda dukkaninsu ba su son iran ta mallaki makaman nukiliya kana ganin na tasiri a rikicin da ke faruwa tsakanin amurka da iran a a a a abun da ya shafi saudiya da ke damu amurkan shine saudiya man kin nasu yawancin shi yana cin ƙasa ƙasar saudiya kuma yawancin rijiyoyin man fetur na inda na ɓangare na shi'a ne mutanen da kenan mutanen saudiya ne amma 'yan shi'a ne oh. wato kenan ana tsoron alaka su da iran oh. abin da ya shafi Isra'il saboda ƙarhin da Yahudawa suke cikin Amerika. Amma in ba haka nan ba, in ba don wannan ba, Isra'il mutum ce kama Amerika. Kama sai dai tana da mutane wanda ke abinda suna da iko, suna da ƙarfin iko cikin cikin Amerika. Kuma Saudiya ita da kanta ba za ta yarda ba yaƙi ya ɓarke. Ba za ta yarda ba don saboda in yaƙi ya ɓarke. Saudiya kuma an kare da ita. Don saboda iraniyan kamar trump shi da kanshi ya ce ma saudiyan kuma gabansu oh. ya je ya ce musu in inda ba dan mu ba da yakin iran zai kawo muku ba zai yi ko kwana bakwai ba da mamaye kasar nan taku oh, kenan su saudiyan sun san oh. in yaki ya barke ta su ta ƙare kazalika yan imara To, Profesa, kana ganin wannan harin na iya nasaba da wani yunkuri na shugaba Trump na karkatar da hankulan mutane daga rigimar tsige shi? Yana yiwa, amma dai ga abin da mutane ke faɗi tun ba yau ba, mm. shi son yake shi in lokacin zaɓe ya zo na biyu eh, amurkawa su dube shi kamar wanda ya kawo zaman lafiya cikin kasa mm. Ya maido sojojin amurka oh. eh, da ke waje ya mazo su gida abinda alkolin da ya ɗauka wajen su kenan ko haka shi ya haifan a ce mutum ne wanda ya kawo mu kasar su zaman lafiya haka to amma ka san da shi yaƙi da aka ce an san faruwar shi amma ba a san ƙarshen shi ba yawa kana ganin wani mataki za ka so amurka ta ɗauka a maimakon kai wannan harin idan Iran na mata barazana kamar yadda ta yi ikirari? In Iran ta kai hari bisa ga sansanin Amurka wanda ke kwatar ko eh, mm, wasu ko na mm. Tilis ne tilis ne Amurka su mar da makani mm. sannan kuma yaƙi zai barke gaba da Amma in wata hanya ce ta ɗauka kamar ta kashe wani ko wasu cikin generalolikin abin na mayakan Amurka. Mm. wannan ina ganin ina ganin za su bari abun ya wuce shi kina zama an sun sun mai da martani shi kenan kuma a bari a mance da ku da abin nan wasu za su shiga tsakani a bari don saboda mutane da yawa in ka duba mayan kasan duniya duk sun tsorata to profesa Profesa uh, wannan shi ya kamu ga tambaya watakila ta ƙarshe, me kake ganin wannan harin zai haifar? Bon, san Allahu alam amma yanzu su mutanen Iran kasan ƙasa wadda take daula mai shekara fiye da dubu uku mm. fiye da dubu uku kasan ba ta iya zama kawun lasa ba a iya a yanzu abin da zai faruwa shine sai duk mutane za su abin nan za su goyon baya hmm. ga hukumar eh, iran hmm. za ta karuwa haka iran akan lokacin da su lokacin da ana tun lokacin ana kasar yunan haka girka hmm. tun lokacin kasar kamin ma kasar rum lokacin na duk akwai iran to ka gani yanzu kawai za su kara musu za su kara goyon baya ga ga Khamenei da da Ruhani shi ne zai faruwa amma amma eh, ina kuma ka san in ka dubi siyasar in ka dubi siyasar Iran hmm. kamar ta Sin ce hmm. kamar ta China ce komi su sai komi da za su yi sai da tsari sai da shiri sai da tunani